Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi har yanzu muna nan a cikin wannan bayanai da muke kawo muku na al'amura da suka shafi harkar yau da kullum. wani bayani ne da muka ban kaɗo shi wanda aka sha aka buga shi a wasu jaridu a bayani na tsohon shugaban ƙasar najeriya alhaji shehu shagari allah ya kyauta makwanci ya bayyana cewa a lokacin da nake kan kujerar mulki najeriya a duk lokacin da na je gida hutu 'yan uwa da abokan arzika sukan zo mu gaisa kuma sukan zo min da buƙatu da alfarma wajena iri-iri amma duk lokacin da na ji an ce Malam Abubakar Gumi ne ya zo sai na ji gaba na ya faɗi saboda baya neman komai a wajena kuma komai na bashi ko duk abin da na ɗauka na bashi baya karɓa sai dai ya yi mini nasiha akan irin kurakuran da suka shafi gwamnati na da kuma yi mini nasiha akan amanar talakawa da na ɗauka ko kuma take kaina wato shi wannan bayani mun kawo shi ne domin mu yi ɗan taƙaitaccen bayani akan wasu abubuwa abin dubawa a nan shine to me yasa malaman yanzu ba sa yin haka tambaya ce me yasa shugabannin yanzu suke faɗa da duk wani mutumin da zai gaya musu gaskiya in dai har ta yi karo da buƙatunsu Me yasa talakawa ba sa bambance ire-iren waɗannan al'amura bi tsakanin malamai da shugabanni? Menene zai kawo gyaran waɗannan al'amura? Ya zamto cewar an gane yadda gaskiya take kuma an yi aiki da ita. Ya kamata mu koma ga Allah gaba ɗayanmu daga kan talakawa har malaman. harkan masu mulki domin rashin samun irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na al'amura shine yake gurɓata abubuwa malamai sun narke talakawa sun narke a jikin masu mulki saboda kwaɗayi kuma kai kanka shugaban duk wani mutumi da zai zo ya gaya maka gaskiya yana faɗa ma ba za ka tsaya ka duba a'a wannan abin da mutum ya gaya maka a yi gaskiya ce ba kawai sai ka alaƙanta wannan al'amari da kuma wani abu na siyasa wanda hakan bai dace ba ya kamata mu yi karatun ta nutsu kuma yanzu idan aka tsaya aka yi tunani waɗannan mutane biyun da suka yi wannan bayanin da shi Malam Abubakar Gumi da shi Shagarin suna ina duk Allah ya karɓi abinsa kuma har ta kai ta kawo za a ɗauko wani bayanansu da suka yi har a zo ana yin maganar su a duniya domin me domin ya zamto cewa wannan abin ya zama izina ga al'umma su hankalta su lura su san menene ya dace da su to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu gane Allah ya sa wannan nasiha ta shiga kunnen wa'inda aka yi